rahotanni da ke fitowa daga jihar borno na nuni da cewa rundunar sojan najeriya sun sun samu nasarar halaka wasu da ake zaton yayan kungiyar boko haram ne har fiye da ɗari a wani samamai da rundunar ta kai kan wasu ƙauyuka rahotannin dai na nuni da cewa rundunar sojan najeriya sun farma waɗannan maharan ne lokacin da suke cin kasuwan ƙauyen boboshe da ke karamar hukumar diko a jihar borno inda aka ce waɗannan yayan kungiyar boko haram din su mai da wannan kasuwar kasuwar su inda sukan ci kasuwar dun mako da wasu ƙauyuka guda biyu da na ma rundunar sojan ta kai masu hari da zai zaka shi da dama wanda suka hada da ƙauyen mamuwari da kuma gari da waji kan su a karamar hukumar diko da ke jihar borno alhaji usman mamman durko dai shine mataimakin gwamnan jihar borno da kuma ya zarci garin na dikwa bayan fafatawa da rundunar sojan najeriya suka yi da waɗannan mahara na ranar litinin inda ta gabata da kuma ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijiran da ke garin dikwan suke ciki honorable dikwan dai ya soma ne da bayani kan wannan nasara da rundunar sojan suka samu kamar haka akwai attack jami'an tsaro suka shiga wani ƙauye sun kashe sun kashe boko haram ya kai ɗari amma sun kauto mutane fiye da ɗari biyu shi wanda ke gaya maka cewa da muna zuwa ana kan screen nasu din so a gaskiya na yaba ma jami'an tsaro na yaba ma yan gora kuma na gode ma mutanen particular chairman dikwa amma gaskiya abin na gani jama'a suna cikin hukuncin da ya kamata a taimaka musu kuma eh, na gode musu don yadda suka ba mu haɗin kai da muka zo da su ma muka fahimci juna a gaskiya duk wanda ya gani musamman ma ƙananan yara da tsofi abin tausayi ne so dole ne mu bada himmi kuma mu hanyar da ya kamata su samu matsuguni mai kyau wanda su masan cewa suna tare da mutane kuma da muna zuwa din akwai kayukan da aka karba wajen bugun haram ana screen nasu suna kan shigowa sai dai waɗannan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙananan hukumomin mafa da marte dangala da bama da goza da kuma gala balge da aka ce adadin su ya ma fiye da dubu hamsin sun koka ne kan karancin abinci da ruwan sha da suka ce suna fama da shi a wannan sansani. ne ¡Adiós! ba abinci ba ba ina zan samu gaji ba ba kula kwanan ka ba abinci ina babu biyu ba ba kanci abinci ba kwana biyu kwana biyu Allah kuma kana da yara yana da yara guda bakwai dukkan ku ci abinci ba gaji na akwai wani kasa ba abinci ba ba ba mu samu ba guda gaji ba mu samu ba har yanzu gaji mm. yara karana suna ji ba ah, muna nan ba ba mu samu komai ba yanzu kai kasa ba abinci kwana na hudu wallahi ban samu abinci ba kwana na hudu na rinka da Allah kwana na hudu ne ban sama abin ki ba na kuma tambayi mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa game da wannan koke na yan gudun hijira na karancin abinci ga kuma abin da ke cewa kukan su din tsofi ne shin na ba da rif a wore ya musu abincin tsofi daban don ka san mai karfi abin da ya kamata mutum biyu ci shi zai ci shi kadai kuma na ba da doga cewa a wore ya musu abincin su daban yara ma ya musu daban a haka za su samu saukin ko zai samu su ba tare da matsala ba na kuma wayi coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Alhaji Muhammad Kanar ko menene ke kawo wannan matsala na karancin abinci da yan gudun hijirin ke kokawa kai matsalar wajen dafawa ya za a ce mutum dubu hamsin da wani abu za a dafa musu abinci a tukunya ko goma ko ashirin to dole shi ne muka ce yanzu an ware kowane lokal gama wanda suka yi niyyar zama to za a bar musu tukunyar su daban don da masu dafa musu su zama daban amma ba zai zama gurin dafawa ɗaya ba sannan kuma bayan wannan ma kaga mun ga matsalar ruwa dama an tona bohol din da sola ne sai ruwa baya zuwa to a kuma su sojoji da kansu anan su suka kawo lista suka hada wa injin nan bohol din ne muna zuwa yanzu ruwan ya fara zuwa mun dai baro garin Dekon ne a yammacin jiya inda kuma muka baro ana ta karban baki musamman yan gudun hijira da yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a ƙauyukan su inda rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da nausawa wasu ƙauyuka don ci gaba da fafatawa da waɗannan mahara Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya